بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu mun zo majalisi na takwas kenan a karatun wannan littafi mai albarka littafin khulasatu ta'zimul ilmi kuma a yau 21 ga watan shawwal a shekara ta 1438 daidai kuma da goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu tashi makir na goma mala ya ce almakidul ashir mulazamatu adabil ilmi almakidul ashir mulazamatu adabil adabil ilmi lizimtar dubban neman ilimi lizimtar laduban neman ilimi shine mulazamatu adabi al'ilmi lizimtar ladubban neman ilimi kenan kowanne abu yana da dubban da ake bi sai mutum ya lizimci ladubba na neman ilimi قال ابن القيم رحمه الله في كتابه fi manzilati baina منزلة بين إياك نعبد وإياك نستعين littafi guda ido mun sharhin iyaka na abu wa iyaka na stare madarij kaga madarij matattakala yake cewa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi wa bawarihi famastujliba khairu dunya wal akhirati bimithli al adab ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه wa ma'a shekhihi wa qarin ibn qayyim yana daga cikin manya-manyan ɗaliban ibn taimiyya ya lizinci ibn taimiyya shekara goma sha shida haka ya faɗa a cikin nuniya ya kawo duk maganganun nan da ake faɗa ya ce duk waɗannan maganganun sun san su kuma duk sun ƙudurce su ya ce har allah ya haɗa shi da mutumin nan da ya zo daga harban ya ce kai madalla da wannan mutumin na harran shekara goma sha shida ya zance shi ya zama na ibn qayyim kamar wani karamin ibn taymiya Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya ce adabul mar'i ladabin mutum unwanu sa'adatihi shine alamar rabautarsa wa falahi da samun tsirarsa ladabinsa shi ke alamta haka shi ke nuna ya rabauta kuma ya samu rabo wa qillatu adabihi ƙarancin ladabinsa unwanu shaƙawatihi alama ne na shaqawarsa na taɓewarsa wa bawarihi da kuma hallakarsa shine bawar wa halahum qawmuhum wa halal qawmuhum dar bawar wa halu qawmuhum dar bawar bawar hallakarsa famastujliba khairu dunya wal akhirah ba a taɓa samun alhairan duniya da lahira ba bi mislil adab da abin da yake kamar ladabi alkhairan duniya da lahira ba a taɓa samun su ba da bin mataki da ya kai matakin ladabi ladabi tsakanin makhluk bil ladabi tsakaninka da mahalicinka ladabi a nan shine mai ka bauta mishi wahdahu la sharika lahu shine ka kyautata ladabi tsakaninka da mahalicinka walastu jiliba hirmanuhuma kuma ba a taɓa samun rashin eh, alkhairan duniya da lahira ba bi misili ƙillatil adab da abin da yake shine mafi karancin shine karancin adabi karancin cin ladabi shike haramta samun alkhairan duniya da lahira ladabi ke kawo samun alkhairan duniya da da lahira saboda ka sai mutum ya kiyaye wannan a nan magana ibn qayyim ta tsaya sai malam ya ce shi mai littafi kenan ya ce wal mar'u shi fa mutum la yasmu bi ghairil adabi baya mikewa baya haɓaka baya samun ɗaukaka in ba shi da ladabi shine asbu al'ula samun matsayi mutum bai samun matsayi bi ghairil adabi ba tare da ladabi ba wa in yakun za hasabin ko da ko ya kasance yana da hasabin matsayi wa nasabin da dangantaka ko yana da su in dai ba shi da ladabi ba zai samu cigaba ba wa inna ma ya suluhu lil ilmi mu sani kawai abin sani kawai ya suluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi ana yana samun ilimi ne wanda ke wanda man ta'addaba bi adabihi wanda ya ladabtu da ladubban ilimi shi ke samun ilimi ladubban ilimi fi nafsihi shi a karan kansa akwai adabul ilimi fi nafsik daya ladubban ilimi a karan kanka wa darsihi da kuma ladubban ilimi ga darsi akwai adabul ilimi fi dars shi darasin wani ladabi ya kamata a ladabtu da shi nawa kenan bi wa ma a shekhi akwai adabul talabi ma a shekh tare da malami akwai waƙari tare da abokin karatu adabul ilmi ma'al ladubban ilimi tare da abokin karatunka ya ya kamata ya kasance duk akwai waɗannan to sai mutum ya same su ne yake samun ilimi abubuwa da yawa kenan kuma za ga waɗannan duk akwai su a tsarin koyarwa na education na discipline ne da waye da waye da waye Allah ya tsare mu sai a kwafo naka a zo kuma a sayan maka da shi ko ba na musulmi suka kwafo ba naman na musulmi suka kwafi. suka zo kuma suke sayan mana da shi kuma ake zare maka ido a ga kamar ba naka ne. eh gani a zare maka ido ka ga kamar ba naka ne. alhalin kuma naka ne ba da ka sai a kiyaye ladubba akan neman ilimi ba karamin al'amari ba ne qala yusuf bin hussein yusuf ibn husaini ke cewa bil adabi tufhamul ilmu da ladabi ne ake fahimtar ilimi da ladabi ake fahimtar ilimi li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu wa qalilul adabi yu'izzu al-ilmu yu'azzu al-ilmu an yudayya 'inda li'anna al-muta'addiba domin wanda yake da ladabi yura shi ake gani ahalan ilimi shi ake ganin ya fi cancantar ilimi fayubzalu lahu sai ga an bashi ilimin sai ga an shi ilimin domin shi ake ganin ya cancanta a ba shi ilimi ka je ga duba duk waɗanda aka samu su ne ƙone-ƙone su ne fashe-fashe a jami'o'i me ake musu ko a kori wasu ko a bai wasu suspension domin haka yana cikin ladubba eh bai cikin laduba so su ba ahalin ilimi ba ne kenan sai a kore su ko a ba su suspension kuma ba ka taɓa jin an yi wani abu amma idan a majalisin ilimi ne malam ya ce da wani tashi ka fita sai a ga malam ya tsaurara da za mu zo kansu imam malik ibn anas ya kori wani daga majalisinsa da yake nan muna karatu a majalisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin manzan allah da ya na ai sai maza na dawo da kenan na ji lafazin bai fito daidai ba muna karatu a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama tare da Sheikh Muhammad Mukhtar Ashankiri yanzu shi ma sun ƙara mai girma sun mai da shi mamba a madrasar koli ta malamai saboda ka samun shi ma a masallaci sai jifa jifa sai ranar da yazo muna karatun nan wani ya tada haina ya ce akhrijuhu anna ya tsaye da karatu ya ce ku fitar da shi tintini aka fitar da shi tintini aka fitar da shi fitar da shi kawai aka yi dole ne mutum ya ladabtu da ladubba na neman ilimi wa qalilul adabi wanda yake da karancin ladabi yu'azzul ilimu shi yana ganin ilimi wani abu ne mai girma da sai da ilimin ya bi shi kaga wannan an abin nan yu'izzul ilmu an yi zayya inda a wa kalilar adabi wanda ke da karanci ilimi yu'izzul ilmu shi kuma ilimin yana da girma a kansa saboda haka an yi zayya inda ilimin ba zai so ya je wurinsa ba da in ya je wurinsa za a wulakantar da shi kwarai kuwa shi ilimin ne ba zai je wurinsa ba duk wanda yake da karancin ladabi ba za ga ilimi ya bi shi ba ba za ga ya samu ilimi ba domin ilimi bai so a wulakantar da shi kuma tabbas idan ilimi ya kai ga mai karancin adabi ladabi za a wulakantar da shi wa min huna kana salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adab kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi wa min huna daga nan ne fa kana salafu rahimahullah rahimahumullah magabata suka kasance ya atanuna bi ta'allumil adab suna mai da hankali suna lura suna kula sosai bi ta'allumil adab da koyon laduba kama ya atanuna bi ta'allumil ilmi kama yadda suke kula da koyon ilimi kama yadda suke lura suke kulawa da suje su ɗauki ilimi a wurin malam hakan nan suke kula suke lura da suje su koyi ladabi a wurin malam malam ya ce ƙala ibn sirin muhammad ibn sirin yana ciki cewa babba ne daga cikin tabi'ai babbai ne daga cikin tabiyai ya ce kanu ya ta'allamun alhadiya kamar ya ta'allamun ilma sun kasance suna koyan ladabi kamar yadda suke koyan ilimi su suwa kenan eh? shi yana cikin tabi'ai ne ƙwarai ko ya sabai muhammad ibn sirin da ya uwar shi hafsa bintu sirin yadda ya rike tabi'ai a bangare ilimi haka uwar shi hafsa ita ma tana cikin gogaggun malamai mata a cikin tabi'ai Kano ya ta'allamun hadaya sun kasance suna koyan ladabi kama ya ta'allamun ilma kamar yadda suke koyin ilimi bal sai malam ya ce ba ma wannan ba inna ta'ifatan minhum lalle wasu tawaga daga cikin tabi'ai yuqaddimuna ta'allumahu suna fara gabatar da koyon ladabi ne ala ta'allumil ilmi kafin su zo su koyi ilimi ladabin ake zuwa a fara koya a fara koya a fara koya daga nan sai kuma a fara koyi ilimi qala malik ibn anasin rahimahullah lifata min quraish ya ibn akhi ta'allam al adaba qabla an ta al ilm qala malik ibn anas imam malik ibn anas yana cewa lifata min quraish yana ce wani matashin yaro wani saurayi daga cikin quraishawa yace ya bana akhi ya kai bawan allah ibn akhi dan dan dan uwana ku to ai gaga ba lalle ne ya zama na ɗa ne na dan uwan imam malik ibn anas ba lafazi ne na mulatafa kamar yadda kake ta haɓa bawan allah kaga a hausa kakan kira haba bawan allah kaga lafazi ne kake mishi na tausayawa da ja a ciki to haka suka ce ya bani akhi ya ke dan dan uwana ma'ana yadda zan faɗa ma ɗana dan uwana haka nake faɗa maka ta'allamil adaba ka je ka koyi ladabi tukunna qabala an ta ta'allama ilma kafin ka koyi ilimin mu duwa mu ga yadda abin yake a yau wa kanu su magabata sun kasance yuzhiruna hajatahum ilaihi suna bayyanar da buƙatuwarsu sosai zuwa ga neman ladubba na ilimi qala makhlad ibn al-husayn ibn mubarak yawma nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilmi qala makhlad ibn al-husayn makhlad ibn husayn yake ce ma ibn mubarak abdullahi ibn mubarak yawman a wata rana suna magana suna tattaunawa da ga makhalad ibn hussein ga kuma abdullahi ibn mubarak sai shi makhalad ya ce na hannu mu mu ila kasirin minal adabi mu zuwa ga bukatuwar mafi yawa na ladabi ahwaju na ila kasirin min ilimi shi muka shi muka fi bukata sama da tare ilimi in jiwa in ji makhalad ibn hussein yake ce ma ibn mubarak shi abdullahi ibn mubarak ya rasu shekara ta 180 ne in man sha'afa ba ko na ji da ke ko 185 ne ko 181 na ce 180 kaga ai 181 to shi kallaci makalar din to sannan yanzu 181 ya rasu kuna jina da ke ko kenan a wace shekara suke wannan firar kama ce a shekarar da ya rasu shekara 181 yau kuma bayan hijira kenan yau kuma hijira 1434 shekara nawa kenan da rasu ibn mubarak da 88 da 38 shekara nawa kenan da wannan magana da rasuwar ibn mubarak sai shi malam mawallafi ya ce ku duba number one a ƙasa sai ce wasu duk hadar damir wasu duk hadar damir tabbatuwa wannan zamiri wannan zamiri kenan na hannu mu in ji makhalad bin hussein da ya ce mu wasu duk haza zamir ala ahali haza zaman tabbatuwar wannan zamiri ga waɗanda suke a wannan lokaci a azamu shi ya fi min su dukihi alaman a kan tabbatuwar zamirin zuwa ga waɗanda suka gabace su in dai a wancan lokaci shekara ta 181 zai ce bukatuwar ladubban ilimi a yau shi muka fi buƙata sama da buƙatuwar tara karatu to ina ga yau sai malam ya ce wa kanu yusu na bihi sun kasance magabata suna yin wasici da riko da laduba wa na ilaihi suna nuna wa mutane hanyoyin bin laduba ala malik ku du malamin da kyau in ya faɗi kalma ɗaya biyu sai ya kafa hujja da maganganun ka dubi ka ga da yawa in ka bi maganganun sa a ciki za ka kaɗan ne yana biyo makarantu maka maganganun magabata ne ba na kusa ba kuma na can nesa ƙala malik malik ibn anas ya ce kanat ummi tu ni wa taqulli izhab ila rabi'a ta'ani bin abi abdurrahman faqiha ahli al-madina fi zamani fata'allam min adabihi ƙabal ilmi imam malik ibn anas ya ce kanat ummi gyatumata ta kasance mahaifiyata ta kasance ni tana mani rawani mahaifiyata tana naɗa mani rawani in jiwa in ji imam malik ibn anas wata ƙulili kuma sai ta ce mini izhab ila rabbiya